وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يومنا رانا لهدي watan jumada tsaniya yana da kwana takwas ko? ɗari hudu da arba'in da hijiriya kuma yau muna ɗaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da uku miladiya Allah ya haɗa ma'a wannan masallaci na filin do da ke unguwar gwale domin ci gaba da karatu za mu tashi daga darasi na tara a karatun littafin bulogul maram min adillatul ahkam da muke gabatar a wannan masallaci wanda yau insha Allah za mu tashi babu raja'a za mu fara daga hadisi na uku a wannan littafin nuskar da take hannu a nuskar mahaif kuma 1000 da tamanin بسم الله bismillah مالك كيف الله يتفضل بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرجعة عن إمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يراجع ولم ولا يشهد فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود وهكذا موقوفا وسنده صحيح وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حسين رضي الله عنه سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد فقال رجع في غير سنتي ويشهد الآن وزاد الطبراني في رواية ويستغفر الله حسبك قال رحمه الله تعالى باب الرجعة باب ديك مغنى أكان كومي فالرجعة أتلي an samu ta ne daga lafazin raja'a yarji'u الرجوع warraja'atu shine mutum ya koma inda ya fito ko koma abin da ya huce a baya amma ya shahara yana ɗaya daga cikin kalmomi na, shari'a wanda suke da alaƙa da fikihun aure da saki wanda da zara an ce an raja'a to baya ɓuya a cikin hankalin mutane da saninsu akan cewa ana nufin dawo da macen da aka saki shi yasa idan malamai za su ba da tarihin suka ce an shi shine i'adatu mutallaqatin rairi baɗi ila ismatin nikahi da rairi aqdin shine dawo da mace ƙarƙashin aurenta wacce aka sake ta sakin da bai kai saki uku ba ba kuma saki ne wanda ba komai ba don haka ba wacce ake cewa an wa raja'a sai mace don ba a dawo da namiji na biyu kuma sai wacce aka saki don wacce take gidan mijinta ba maganin a dawo da ita na uku kuma sai ya zama sakin ba talaqun ne ba'in ba shi kuma at-talaqul ba'in bainunatul kubra shine wanda aka saka saki uku ko kuma wanda suka yi li'ani ita raja'a komai ya tabbata a littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko malamin sun ijma'i akan cewa mutum in ya saki matarsa in dai bai sake ta sakin saki na kacofan ba zai iya dawo da ita a misali a cikin littafin Allah cikin suratul baqara Allah ya ce wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha mazajen su da suka sake su su yafi kamata su dawo da su gida ma'ana su yi musu komi in suna son a daidaita ko in suna son girta al'anwa kaga ahqqu bi raddihinna ay ahqqu bi irja'ihinna ila ismatihinna fi zalika ai fi zaman tarabbus lokacin da mace take cikin yin idda da Allah ya ce wai la tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fa aw sarrifuhunna bi ma'ruf to da aka ce fa idza balagna ajalahunna inna abin da ake nufi idan sun kusa kaiwa ƙarshen lokacin idda su to sai kuma kuwa kuna so ku yi kome to za ku iya dawo da su famsi ko hunna bi ma'rufin aw sarrihu hunna bi ma'ruf rike su riko na addini da al'ada kada ku dinga cutar da su ku hana musu abin da ya zama wajibi ku ba su ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda ya gifta wani hadisa Abdullahi dan Umar zalla sama yake cewa murku fal yuraji'ha a ce masa ya komo da ita a kenan ana iya dawo da mace sannan kuma malamai gaba daya kamar yadda aka nakalto ijma'i ibn al-munzir da sa da imam ibn qudama da dewa yawa da cikin malamai sun nakalto ijma'in kacukan din malamai akan cewa saki idan dai bai kai geji ba mana bai zama saki na uku bane ana iya yin komai Allah ya shar'anta mana komai saboda hikima daga cikin hikimomin shine ni'ima ce da Allah ya mana domin kada a bar gida ya tarwaɗe ta yi zanto sakin da baka aka yi aka yi shi watakila akwai nau'i na rashin bi a sannu ko kuma nau'i na fushi ko rufewar ido ko magulmata ko sharrin shaidan ko kuma an yi laifin kuma sannan sai aka dawo aka gina to sai Allah ya bada lokaci da mace za ta zauna zaman jiran idda watakila ko Allah zai sa a sasanta a sulhunta sai a dawo shi yasa Allah yake cewa fi zalika in aradu islaha don haka shar'in kome shine ya zanto ana so a gyatta zaman ba wai ana so a dawo da ita a ci zarafinta to ah, shi kome din ba sai an ƙara ɗaura aure ba ba sai an ƙara ɗaura aure ba yana kuma tabbata ni da zarar miji ya furta yana cewa ya dawo da ita to ta dawo ko da kuwa labarin ya isa zuwa gare ta ko bai isa zuwa gare ta alabashi idan wani dalilin ya hana labarin ita zuwa gare ta to idan dai ba sakacinsa ba ne a yanayin hanyoyin sadarwar ne labarin da ya gaba ita zuwa gare ta ba har ta ƙare idda ita a lissafinta ta ƙare idda har yi aure to da zarar labarin ya isa zuwa gare ta inda ya kafa shaidar cewa ya komo da ita cin lokaci kaza to aurenta na biyun nan ya ɓaci Allahumma sai dai idan shi ne ta'ammada da gangan ya iya sanar da ta da ya ta yi aure wannan sai na aliyu Allah ya kare da a gare shi da aka wannan tsara wajen sai ya wannan ai yana so ya fata mata wancan auren ne dan haka ya kawo mutum ya zo ke da matar ai na dawo da ke tuntuni kika je kika yi aure ko sai ya ga tana shirin yin aure ya ce shi fa sam ya dawo da ita ai ya dawo da ita to me ita baka gaya min ba ai ina tare da ma dan ga gudun ruwan ki to ko an je kotu alkali zai hukunci akan cewa ita fi gaskiya amma idan ya zanto ya ce a'a a tambayi mahaifinta misali za ta gama idda ranar a ɗaya ga watan jimadar kula shi ne gama iddata domin ta fara idda a ana tunanin a lokacin za ta fara jini in kuma mai lissafin watanni ce ta za ta gama idda ɗaya ga wata misali in kuma mai haihuwa ce za ta hai ana tara ta haihu a wannan rana to sai zan zanto shi tun 20 ga watan abin nan rabi sani ya kira mahaifinta ce to da Allah a ya haƙuri na da da sai mahaifin ya iya faɗa saboda shi bai ba haka ya zo ba to sai aka zo shiru aka gama rabi'u sani ya zo a jimadar hula ya zo ta gama hijja jimadar sani ya yana jira ba a dama ta ita ba rajab sai ji an za a ɗaura mata aure sai ya zarge ya ce me nake gani ta aure za a ɗaura ta ci aure to kafin ka ce me wannan ya yi ya yi har an ɗaura mata aure har ta tare to ta tare ta ya zarge ya tafi kotu wato alkali ya turo da tamma ce aka kirawo ka ka kirawo waliyin ta zo shi ma ya zo me yake faruwa ce kara ce na kawo ta matata da na take a lokacin kaza ga watan kaza kuma ina littafi na san za ta gama hujja lokaci kaza ni kuma a lokaci kaza na kirawo mahaifinta na gaya mata na dawo da ita yasa baka kira ka ba saboda ba da hanyar da zan yi ita zuwa gare ta ko ba na samun ta a waya ko kuma ya ce ai ya ma tura mata message shi kenan sai alƙali ya ba hanyar da ake bi wajen tabbatar da gaskiyar magana a kotu idan ya tabbata cewa ya kwarai da gaske sanar da ita ne ba ba to shi kenan sai a kashe wancan auren kai tsaye ma ya ɓaci mafanika ha babu sai a dawo da ita abin da ya rage shi ne idan mutum ya dawo da matarsa shin akwai bukatar dole sai ya kafa shaidar ya dawo da ita ko ba dole ba to shi ne ibn hajar Allah ya tsarka da rahama ya kawo mana hadisin imran ibn husayn da hadisin abdullahi ibn umar Allah ya kare da gare shi hadisin imran ibn husayn al-khuzai Allah ya kare da gare shi ke cewa su'ila an an ar-rajul yutallaqu yutalliqu thumma yuraji'u wala yushki an tambaye shi game da mutumin da ya ka saki matar shi kuma har ya ka dawo da ita ba tare da ma ya kafa shaidu ba qala sai ta yi ashhad ala talatiha ka samu shaidu su san ka sake ta wa ashhad ala raj'atiha kuma ka samu shaidu su san ka komo da ita rawahu abu dawud hakaza mawqufan wa sanaduhu sahih to haka Abu Dawud ya rawaito wannan hadisi cewa magana Imran ibn Hussein ce bai ce manzon Allah ne ya faɗa ba sallallahu alaihi wasallam shi saka ce mawqufan ko wa ba'adahu ila al-ashab min qawl fi'l fa huwa mawqufun zukin inji bai kuniya ne bai kuniya wa sanaduhu sahih to wannan ya al-imam abu daud ya rawaito shi ta hanyar mutarrif ibn abdullahi bin cewa an tambaye abu a imran bin hussein Allah ya kare da a gare shi akan wannan matsala sai yake cewa qalaqatul li sunna to duk sakin da mutum yayi ba tare da ya sanar ba ya samu shaidu to wannan saki ne ba bai bi sunna ba wa raja'atun li ghairi sunna kuma duk koman da aka yi ba a ba a dawo da ba a ba sanar ba to shi ma kome ne ba ba a bi ba a bi tafarkin sunna ba ashhad ala talaqiha wa ala raja'atiha to kaga nan shi ibn ya nan shi ya kawo shi muktasaran aka aice to lalle ka nemo wa'anda za su maka shaida in ka sake ta ka nemo inda za su yi maka shaida idan ka dawo da ita to ibn hajar allah ya kansa da rama ya tsallake wannan falakatin da gairu sunna wa raja'atin da gairu sunna amma ya inganta wannan hadisin kafin shi kuma ibn abdulhadi a cikin al-muharrar shi ma ya ce ga baki ɗaya mazajen wannan hadisin mukharrajul lawn fi sahih in banda ja'far dubai shi kuma yana cikin rijal muslim sai ne mutakallamin fi wannan hadisi imam al-baihaqi Allah ya kansa da rahama ya kawo shi ta hanyar ibn sirin daga imran ibn husayn cewa an tambaye shi game da wani mutum da yake sakin matarsa ko ya saki matarsa amma bai kafa shaida ba ya kuma dawo da ita daga shi sai ita suka san an yi ya ce wannan a fi rairi idda to ina baka shawara inda sakin ya kama to ko kuma tsallaka fi rairi idda ya sake ta ba irin sakin da ya dace ba wara da a fi rairi sunna kuma ya dawo da ita ba a kan tafarkin sunna ba falli shidil a to yanzu tunda har abin ya riga ya faru to ya sanar cewa ya sake ta kuma ya sanar cewa ya dawo da su sai dai wannan isnadi ne mun kafa saboda ibn sirin bai ji hadisi daga imran ibn hussein imran hussein ya musulunta da shi da mahaifinsa da abu huraira duka a lokaci daya a ruwayar tsabarani a cikin al-mu'jam kabir a ƙarshen ruwaya ibn sirin din an imran falmishid ala salatihi wa ala muraja'ati wal yastaghfirillah ya kuma nemi gafarar Allah a taƙaice dai wannan illar wannan hadisin ɗaya shine mawqufi ne amma mawquf lahu hukumar rafi domin sahabi zai iya ba da labari a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi lokacin da za a dakatar da maganar sahabin nan in aka samu magana nan sama da ta saba wannan magana ta wannan sahabin ko kuma idan ya bayyana cewa mujarradin ra'ayinsa ne wanda wani sahabin ma ya kawo da ra'ayin da ya saba wata to sai a rinjayar a duba a ga da ra'ayinsa da ra'ayin wancan sahabin ko wa'ancan sahabban wanne ra'ayi ne ya fi zama kusa da koyarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ko kuma ya fi dacewa da ka'idar shari'a ta aiki idan ba za a iya haɗa su gaba ɗaya a yi aiki da su ba hadisi abdullahi dan umar kuma muttafaqun alaihi wannan shi kuma mun karanta shi shine hadisin bukhari da muslim wanda Allah ya kuma ya saki matarsa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a ce maka ya dawo da ita saboda ya sake ta ba a lokacin da ya dace to anan a malamai sun kafa hujja da hadisin Imran ibn Husayn akan wajabcin idan mutum ya saki matarsa to lalle ya sanar ya sake ta kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ashhidu zawai adalin minkum wa aqimu shahadata lillah ku kafa mutum biyu masu adalci da nagarta a cikin ku in an yi saki haka in za a yi komi kuma su kuma su tsaye da shaida saboda Allah to anan da wannan ne imam shafi'i a tsohuwar mazhabarsa shafi'i yana da mazhaba biyu duka shafi iya sunanta mazhabarsa ta farko bayan ya sha ilimi ya koshi dam a wajen imam malik a madina sai kuma ya ƙaura tare a kufa shi shafi ɗan makari wa walidin wa mawalar uwa da uba duk ɗan maka ne ‘yan ma cikin ƙwariyar maka mutsalibi ka duba nasabar amma da an haife shi a zirin gaza uwarsa ta haife shi a can kafin da cikinsa wata bakwai mahaifinsa ya rasu ya batta da shi ta yi shi shekara hudu ta dawo da shi maka ta tura shi kabilar huzail a can ya je ya ji larabci sosai tun yana karami ya haddace ƙur'ani na shekara bakwai ya karance mu a ya haddace sai da shekara goma aka kai shi wajen imamu na malik ibn anas allah ya ƙara yadda a gare shi to a nan ne ya je sha karatu a madina to daga baya bisani ne sai ya kaura ya ko bayan yawon neman karatu sai ya kaura ya koma kufa to a can ne ya gamu da kai ga watattun almajiran imamu abu hanifa ya gamu da abu yusuf alƙabi abu yusuf alƙalin alƙalai ƙabin kuba shi ne fara yin wannan matsamin na alƙalin alƙalai sannan ya gamu da muhammad ibn hassan ashaibani wanda shi ma ya zo ya kwankwada a wajen imamu malik har yanzu kuma ɗalibin abu hanifa to makarantar imamu abu hanifa a wajen gumurzu na fikihu ta girma makarantar imamu malik ibn anas allah ya ji kansa da rahama shi kuma ta fuskar gumurzu na amfani da kwakwalwa wajen zakulo hukunci saboda su hadisan sun ɗan yi musu nisa suna kufa abu hanifa ɗan kufa yayin da shi kuma imamu malik a kewaye yake da 'ya'yan sahabbai da jikokin sahabbai so daga su ba sa shan wahalar sai sun yi amfani da kwakwalwarsu wajen gano kuci ga nasi ƙara kamar wanda yake da famfo ne a gida sai dai murta ya sha wanda ku sai ya tafi nemo ruwa na irin ma zai iya samuwa to shi yasa suka ga ba a cika jituwa tsakanin makarantun guda biyu ba hanafiya su makarantar ra'ayi malikiya kuma makaranta ce ta nasfi da hadisi to waɗancan sun gugu saboda komai komai rashin yawan hadisai suna iya ririta su su fitar da hukunce hukunce su kuma wannan ga hadisan a gabansu amma ba lalle ne sun kwankwasu sun gugu da iya nutso a cikinsu su fito da hukunci irin wa'ancan ba sai imam shafi ya haɗa makarantun guda biyu to sai ya zanto kankace ne wannan imam shafi ya tashi makarantarsa shi ma mai zaman kansa wacce ta haɗa tsakanin madrasatu ahlul hadith da madrasatu ahlul ra'ayi to ya dade yana har da ya kai ana saura shekara tara ya rasu shekara ta ɗari da casa'in da biyar da casa'in da hudu ɗari da casa'in da hudu sai ya yi ƙaura shekarar da aka haifi buhari kenan sai ya ƙaura daga kufa sai ya dawo misira to da ya dawo misira to kuma nan sai iji izi game da abokanan karatunsa a wajen malik wa'inda su kuma ba su da wannan tajribar ta makarantar kufa ya game da su abdurrahman ibn al-qasim al-utaqi ya game da ashab ibn abdulaziz al-misri da sauran yawan yin almajiran malik na misra to sai ya zama musu kaya to anan nan sai fatawoyinsa suka canja daga waɗanda ya taho da su daga kufa ya dawo sai canja yanayin tsarin nasa su sai zanto akwai tsohon ra'ayinsa a kufa ba zai kuma ya tafi a kansa ba yanzu a misira to shi sa suka ji an ce wannan ra'ayin shafi ne filƙadi ma'ana kenan tun yana kufa sai kuma ra'ayinsa fil jadid bayan ya dawo ina a misira to mazhabarsa ta ƙarshe ita ce ta misra ya rufe shekara ta ɗari biyu da hudu allah ya kansa da imam shafi'i ke ibn anas a imam shafi'i a muhammad ibn idris abdullahi abu abdullahi shafi al-muqtalibi allah ya kansa da rahama to imam shafi a tsohuwar mazhabarsa ta ta kufa ta mazhabar lokacin yana kufa shi ma ra'ayinsa lallai sai mutum ya shaida ya kafa shaida in yi saki amma in mutum bai kafa shaida ba to ya saba wa Allah kuma wannan shine ra'ayin ibn hazm yan zahiriya ce su ne yan baro baro abin da suka gani suka fahimta a nasi dole shi za a ba magana wai a ce akwai wani abu da zai iya karkatar da wannan hukunci ko wani abu da kama da haka sannan al'imam ibn kasir a cikin tafsirinsa ya nakalto wannan ra'ayi ya danganta shi da aba Allah ya ji kansa da rahama ɗaya daga cikin tabi'ai su a wajensu lallai idan mutum ya yi saki sai ya kafa shaida ai Allah ne ba kuma idan mutum zai yi kome sai ya kafa shaida rashin yin haka kamar mutum ya ƙi abin da Allah ya ce ya yi ne kuma wannan aya ita ce hujjarsu wannan shine kauli na farko kauli na biyu a imam shafi'i bayan ya dawo Misira ya canja ra'ayi la'alla daga baya kuma da izu tada ya gama da ƙalubale da almajiran malik dan har addu'a suka dinga mai Allah ya kashe shi ashab ibn abdul an an tashi karatu sai an roƙi Allah ya kashe wannan mutumin da izo ya zo mana da wani karatu ya zo shi ne aka gaya wa shafi ce to kamar na'una sun an amuta fa in amut fa tilka sabilun lasu fi hadi aw hadi to wannan ta mutane suna fata in mutu to in na mutu a gaya mutu cewa ai mutuwa ai hanya ce ba ni kadai zan bi ta ku gaya wa inda kuke fatan wani abu kuma ba mutuwa ba cewa ta fa shirya faka an gadi ita fa mutuwa kamar an zo an kamar an tafi ne fa sai an tafi ilaiku an fasa kukan shafi'i da rana aka ce shi ma ashab din ya shi da yamma <laughs> wasu kuma sai tsiran su kwana uku wasu sai tsiran su sati ɗaya haka dai sun mutu dai a duk shi ya sa muka zo lissafin shekarun mutuwa ba ma shan wahala shafi'i ɗari biyu da hudu ashab ɗari biyu da hudu abu dawud da tsayalisi ɗari biyu da hudu kasan in ka rike ɗari biyu da hudu ka rike su shekarun mutane da yawa to <clears throat> imam shafi'i a ɗaya daga cikin mazhabobin kamar da ibn qudama ya ishara zuwa gare ta gare shi kuma imam ahmad ma a ɗaya daga cikin ta an samu shi ma ya tafi akan ba ne sai an kafa hujja in an yi saki ga wannan ka ne in ka sake ta ta gama iddar ta koda ba wanda ya sani in ta yi aure shi kenan amma idan za ka dawo da ita to tilas ne ka tafa hujja a kome ne ka tabbatar wa da mutane don su gane saki nawa kai saboda <clears throat> ai sakin ne domin da Allah subhanahu ta'ala ya tashi a ciki yake cewa Allah subhanahu ta'ala yake cewa يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتي بفاحشة مبينة تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تبي على الله يجب بعد ذلك أمره فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ثلاثة وأشهدوا zawai adalin minkum sai suka ce wa ashidu ai in za ku yi saki a in za ku yi raja'a ne tunda ai yanzu an faɗi saki su ba su ɗaya ba ba su biyu ba manzon Allah ya saki ibnatul john amma ba mu ji ya gaya ba kowa gashi nau'o'i na saki an ambaci saki a ayoyi daban-daban a cikin ayat suratul baqara Allah subhanahu wataala yake cewa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ولا يحل له ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا الإصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة لكن فقط الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإيسان ولا يعني فإن تقوم أو ta talaqu marratan fa imsakun bi ma'ruf nake so in tuno shine yake jana a gaba a fa in talaqaha dan illa أن يخاف ألا يقيم حدود الله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أقرشي الله يقول فإن طلقها إن يقارك كنت فكي نؤكم فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره هذا أنا بأسي فإن طلقها وأشهد بها بقى مغنى الشهداء بقى تتشو أم أم بتشتكي ديوا فما شهداء أما نندأ أتكاو مغنى كومي to aka ce wa ashidu da ya adalin minkum da aka sai zanto bambancin qaul shafi'i fil jadid wa ahad al imam ahmad da bambancin qaul shafi'i fil qadim da zahiriya shine shi can sun wajabta shaida a kome da saki nan kuma me sun wajabta ta a iyani kome amma banda saki sai maza ba ta uku wannan mazhabar ita ce mazhaba ta i'tidali ita ce mazhabar malikiya kuma shi ne abin da ya fito fili a ra'ayin imamu shafi'i na ƙashin kansa ɗin ka bar batun mazhabarsa ra'ayinsa na ƙashin kansa malamin yakan ba da fatawa ya zama shi ne tsarinsa amma ba shi ne ra'ayinsa mawukifinsa ne haka amma ra'ayinsa kuma daban aikunsa ana yaka saboda maslaha to wabarar baku misali da zaben siyasa za ka iya zuwa kana da gida na siyasa to kai a ra'ayinka ga wanda ya kamata a zaɓa to kuma sai hukunci ya biyo ta kan wani sai a zo a yi ijima'i kai dai a ranka ba wannan kake so amma da dole saboda maslahar tabbatar gidan naka ka haƙura duba da matsalaha ka ba da umarni a zaɓuwa na ya ce a tsarin mazhabar ka kafe a yi kaza amma wataƙila kun taɓa hira da wani ko ka taɓa yin rubutu ko wani abu ka faɗa ra'ayinka shi kuma ra'ayinka shi nan amma saboda matsalaha sai ka tafi akan mazhabar ba akan ra'ayinka ba to imam shafi'i da kuma imam malik ibn anas kamar da ibn rashid ya ka a cikin al-hafiz ibn al-hafiz a cikin al-bidaya al-bidaya kuma wannan shi da ra'ayin imam abu hanifa cewa mustahaddi ne ya kamata idan mutum ya saki ya kafa hujja ya kuma kamata idan mutum ya saki idan zai yi kome shi ma ya kafa hujja sai ka ce gashi nan ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace da Abdullahi dan Umar murhu fal yuradiha ai bai ce ya fada wa duniya ya ya ya da ita kuma da ya sakin ma haka saboda ba ita ita komai ai ba a jiran sai matar ta duk mijin da ya dawo da matarsa ta dawo idan ya dawo da ita kuma ya zanto dama sanadiyar takin nata cutarwa ce sai saka za ta iya koma cikin wannan cutarwar to bakin dawowa za ta yi sai ta gargaya ta tafi wajen alƙali shi kuma alƙali sai izo ko dai a rantsar da shi mijin akan cewa ba zai koma cutar da ita ba in ya tabbata cutar da ita yake ko a ba ta dama in ta ga cutarwar ta garzayo ta dawo ko kuma in ya tabbata cewa ba zai iya daina cutar da ita ba zai iya rike ta ba misali akwai cutar wadda ai ba bukatar ma sai an koma kai tsaye ma a bayyana take kamar misali a aura mata shi kuma ya zama ne baya iya kusantar ta a sanadiyya haka dai har dai haka dai dole dole ba arziki ya sake ta kuma yanzu iyayen su zo su cewa ko yana da ko ko la'ifi ne ba shi da lafiya sai kuma iyayen mai suna jin kunya da tsoron kar a zo a ce ga dalilin da ita aka rabu sai su tara yadda damuwar yar ana yin haka wannan ana yawan kawo mana wannan karar sai su ce to wai ta dawo a haka eh dai ta dawo a haka ai haƙuri ake da rayuwa ai aka da ba zai yi ai haƙuri za a buɗe mata ƙofar shedan to ita kuma sai ta ce to a ko kuma shi din ya kafa nati akan to yanzu in ta rabu da shi wa zai samu ya aura ka zauna ita ta san rayuwarsa ita ke ba shi magani ba shi da lafiya ita ke masa abinci to kuma sai ta mutu saboda kai to idan tun da yana da wannan authority din tun da dama take ɗaya mata dan ya kashe bakin tsanya sai ce ya dade ta ita kuma ba ba su da haƙƙin da za ta ci komowa kome kan ta komi amma ci gaba da zama a gidanta to wannan kuma za ta iya zuwa ta kai ƙara ta gaya ya cewa to shi ya da da ni kuma gaskiya ba zan iya zama da shi sai a kira shi a ce to kai haka ne ba ka da lafiyar nan iya eh, ba? to idan kashin lafiya sai mai warkewa sai a ba shi lokaci ita kuma a ba ta haƙuri a ce ya je nemi magani tukuna idan kuma an jarraba an jarraba ko kuma likita ya ce ba zai dawo ba to shi kenan ya ce to kai haƙuri don Allah ka ji tsoron Allah ka ke ta kai ta zo insaf bil ma'aruf wani an samu cin karo da Instagram in yace shi sam ba zai iya ba sai a ce to ita ta yi kul'i sai ta karshe kanta to nan sai a duba sai ta karshe kanta saboda maslaha idan kuma aka lura ba za ta iya fansar kanta ba ko kuma akwai kokarin cutarwa a nan to alkali sai ya hukunci da abin da ya bayyana gare shi ya ga ya fi dace shi yasa ita kotu wato da za a fahimce ta wuri ne na raba gardama da husuma ba wuri ne na ƙara cinna wutar husuma ba wasu wai gani suke in an je kotu kamar shi kenan mutunci ya zube ai asali kotu shi alkali ai malami yanzu ne ai abin ya lalace za ka iya samun alƙalin da ba malami ba. amma asali a shari'ance ai shugaba ne ma alkali kuma har yanzu abin da ya zama tilas da wajibi kenan idan za a ayyana alƙali na hukuncin shari'a ba wai wanda yake da qualification kawai ka je duk abin da za ka karanta ka karanta amma a samu ƙwararru masana addini masana shari'a wa'anda za su yi maka interview akan ƙwarewarka a kan shari'a in kana yi in a matakin sama ko kuma ƙabiliyar cewa za ka iya kwarewa akwai yiwuwar cewa ka samu horo za ka kware amma kana da makamin kwarewa shine kana da ilimin addini za ka iya bincike amma abin takaici a jiha daga cikin jihohin nan namu na arewacin najeriya bal ma takaice mana a northwest arewa maso yammacin najeriya aka zo za a yi jarabawa tantance alƙalai wasu saboda sun daɗe suna aiki a kotu wani ya kai rijistara wani ya kai kaza da an kwaso su sun zo wallahi wanda ga cikin masu intajin ya ce min abin da zai baka takaici da damuwa littafi ya ɗauko tuhufatul hukam da sharhinta ko mai yara ne ko sharhunin nazumi da kuma sharhin risala ya aje a gabanta masu jarabawa in sun zo kawai jaraba ɗaya da zai maka ga littattafan nan a gaban ka sai ce da komin sharhin mai yara wani sai ya ɗauko sharhin risala sai ya miƙo masa <laughs> ta sunan littafin ya ce kawai abin da muka sauke da abin shine wanda zai iya karanta mana layi biyar ba tare da ya yi kure ba to muna sa ran wataƙila zai iya ce wani sai ya rika ɗan nasu ce a ta kafa ta bala ai ai ai ai alqara sana'a ai shi alqara ai shi alƙalanci ai sana'a ce ƙwarewa ce ai ko dai da ba iya larabcin ba alƙafa ta mala ai an daɗe a cikin al'amarin shi yasa shi ne sai ka ga yawanci abubuwa suna shiga masu kyau da kuma abin da ake samu na azzaluman ma'aikata yaran alƙali za ka samu alƙalin mai kyakkyawan niyya mai ƙoƙari mai iya bakin ƙoƙarinsa amma wa'annan yaran da ake isa zuwa gare su in aka yi rashin sa'a sai a samu su ne masu cin hanci su ne masu zalunci tun kafin ma a zo shari'a wani lokacin ka gama wai har yaran alƙali akan samu wa'anda la'alla kila ma suna da ra'ayin ya suke so a sami nasara ko wani amma wani alƙalin ma in bai zama mai hattara ba sai a dinga kokarin yi masa tasiri ta hanyar da bai sani ba tun da ɗan adam ne kuma akwai alƙalin da shi ma kawo shi aka izo yi tarar da su a wurin na sun fi shi ƙwarewa da mulki da makirkin yadda wurin yake in aka samu masu ƙara ko wanda ake ƙara masu ha'inci da rashin mutunci ko aka yi rashin sa aka samu bara gurbin lauya sai ka ga an je an karkatar da abu shi yasa sai ka ga kota a madadin ta gyara wani lokacin aka je aka dawo an shiga gaba kuma wata ita kuma ai ba kai mutum ko cika ce ko baya ka magana shi kenan sai ka ga wannan ma ga yadda kun dai yadda al'amuran suke za muna buƙatar gyara sosai masu addini da karatu da masu kishi su dinga shiga cikin harkokin nan a je a karanta lauya a ringa tsunduma ana karanta ayyukan a abin nan din addini fiƙihun musulunci sannan kuma da zarar damar tashi samu a dinga shiga Allah ya samu dace to wannan ra'ayin suka ce da Allah subhanahu wataala yake cewa wa ashhadu a wato anan ubangiji subhanahu wataala ya ya wannan kafa shedar da aka yi an kafa ta ne domin wato ainihin kwaaitarwa saboda akwai yanayin sakin da in ba a kafa shedar ba sai mijin yayi kwange ko ita mace ta yi haka ita kan shi kansa koma kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin da yafi zama daidai shine kuma ra'ayin da mu yanzu muke amfani da shi cewa ko da an saki ko ba a faɗa ba ba matsala kuma an yi kome ma ko ba a faɗa ba ba matsala sannan akwai wani abu da yake da alaƙa da al'adar ta bahaushe bahaushe ya taso a kan kunyar take mutum ma ya saki mata wani in ka gaya maka ma to za ku iya yin faɗa da shi wani ma sai maka karya ma a zuwan ma bai saki mata ba ya tarrufewa yana taɓa koyewa saboda abin da yake zato shine kowane saki sakaci ne yake kawo shi alhali kuma ba haka bane da sakaci ne yake janyo saki da maza kuma bai taɓa sakin mace ba to da annabi sallallahu ba a taɓa tuhumarsa da sakaci ko ɗaya ba shi saki gazawa ce ta ɗan adam kuma saki ma na ƙara tabbatar da allantakar Allah maɗaukacin da kuma cewa ɗan adam ko ya yake rayuwarsa tana buƙatar gyara kuma Allah ya bashi ƙwaƙwalwa ya yi tunani ya ga abin da ya fi dacewa wani lokacin matattakan zama ita ce matsalar rayuwa to sai Allah ya bashi ƙwaƙwalwa da dama ta tunani akan to in ta zama ita ce matsala ta hana ruwa gudu a kau da ita mana don matsalar ta huce shi Allah komai nasa daidai ne baya bukatar sai yayi wani abu ya cika ya zama wani abu so daga shi saki adadi abin da ke kira adadi ne abin da dan adam ba yadda ya ka iya da shi misali yanzu tashi sama rashin in tsuntsu yake tashi sama shi ya ga dama bai tashi ba Allah ya masa fufuken da zai tashi sai dai kuma in ba shi da lafiya mu kuma duk girman ka duk matsayinka da mulkin ka ba za a taba ce maka me isa ka isa tashi sama ba saboda da ba dan adam baya iya tashi sama ko ba ka bane wannan gazawa ce ta dan adam haka Allah ya yi mutum to shi ma kake haka Allah ya dan adam akwai lokacin da in ta murda yana bukata yayi shi ko ita ba ta tana bukata a sake ta ko kuma mutum da larura ta kan sa sai yayi abinda ake zargin ɗan adam a kansa in yayi shine abin da Allah bai bukatar da shi zuwa gare shi ba shi kuma yayi kuma ba daidai bane kamar yanzu misali a yi jarabawa sai da aka koyar da ku karatu aka kuma gaya muku cewa bayan lokaci kaza za a yi jarabawa kuma aka ba ku dama kuka shirya kuma aka zo aka yi jarabawa kuma ka faɗi to kaga wannan dama da zarar an zo an tambaye ka ya sakamako ya fito in ka ga mutum yana kai ai ban sani ba anya kuwa wannan koda ta gano ya fito ɗin kasta wani abu nan ɗinsa dama ya san ba daidai ba amma dan mutum ka ji labarin ya saki matarsa kakka zo ka dinka ganin kaskantacce ne shi wani bai kyauta ba sai dai idan a hanyar sakin ya aikata wani abu da bai dace misali ga ƴaƴa ga zaman lafiya ga mutunci ga shi sakin zai iya haifar da fatin zumunci ko wani abu to ba take ne matsala ba hanyar da ya sakin ce matsala sai a zarge shi a tuhume shi a gabaitarsa a wannan hanyar da ibi ya yi sakin amma shi take Allah ya halatta shi kuma manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama dan a nuna maka cewa ba koyaushe ne ke zama aibi ba ya taɓa yi ko kai ka san dai ba taɓa sufanta anan sama da yin abin da yake aibi ba ne kisa sai na bakar mata nawa ya saki ba mata ɗaya saki sai na umar ya auri mata ya saki sai na ali ya auri mata ya saki sai na usman ya aura ya saki wannan da sune da suka fi kowa a fadar manzo Allah sallallahu kai akwai sahabin da in aka lissafa maka matan sama za ka sha mamu alhassan ɗan gidan sayyidina amini shi sai mata hudun masu kai cimma da jin daɗin zama da shi sannan zai kyautata musu yi musu alheri sai ce to ku yi haƙuri zan tafi ku sau da zai ƙara setin wasu hudun sai sallame tun da rayuwar sai na ali ya ce to ni ba ruwa na kan ba shi ɗaya ya zo ita kan muku ita domin yana yawan sakin mata amma malamin bishiyar abdurrahim abbahan allah ya ƙara masa lafiya ita kakka kuskura da ɗai ka ga cewa wannan kamar wai kaskantar da alhassan ai ma wannan ana kirga shi a cikin karamcinsa to da shi ba mutum ne kaman kowa ba shi fa sa sayyidina na ne babu sana na fatima ce kakansa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau mace a ce ta taba auren sayyidina hasan ai ba karamin alheri bane a rayuwarta to da haka kawai shi yana ganin iya damar da zai iya taimaka wa mata da yawa ke saboda haka ya aure su ya sake su don su samu damar danganta kansu da shi yau ko mace in aka sake ta za ga idan wani babban mutum ya sake mace har rububin zuwa ake aure za ka ji sai na ta ai yake auren matan da wani ya sake amma idan hukuntacce ne ya sake ta ai kunya ma zai ji a ce wani ne ya saka ya aure sai an tambaye shi ba zawara ce ko budurwa sannan ne zai ce ha ba zawara ce an taɓa aure ta ko ba zai faɗi wanda ya aure ta amma in wani ne babba ya aure da zai ce ai ba ta wani ka san ai wani eh to ai nake auren matar da ya abin nan <laughs> to suka ce shi ma hasan haka yi wasu kuma suna ganin cewa a'a la'alla shi ya san kansa irin halittar da Allah ya masa ta lafiya da dama ba irin ta mutane ba ce yaqtasu menene yartasu da rahmatihi man yasha to to la'alla shi yana ganin da zarar ya daɗe da mace to zai daina jin abin da da yake ji a tare da ita to da tunani ya kai shi zuwa ga yin abin da ba daidai ba to gwanda da zarar ya ji wannan abin to ya kyautata mata ya mata abin da za ta ga a to a lokacin ma ga haka ma ya fi wai an sai da gonar rago an sai mai fara so da ka ita an take ta ko yanzu wallahi akwai matar da inda za a take ta a ba ta wannan mata'in wallahi a ita take ha so an take ta an ba ta gida an kai ta maka an ba ta mota an ba ta jari na miliyan kaza kuma dama ita rayuwar nan menene shi kenan ba sai a ba ta jarin da ita za ta kawo auri wani mata ta shi a gidan ba ka ga mace ta aure ka ta a gidan ka sai ka dinga bi a hankali da in kaddara ta kaya kai za ka saka ban mata gidan ka ga dole mai alwala ya lura da lam'a nan Allah ya samu shi to an ji wannan matsala ai ko to shi kome da aka yi magana a cikin wa'annan hadisan guda biyu na Allah dai kamar yau gaba ɗaya akan komai matsalar tamu za ta ƙare saura minti kaɗan ko shi komai malamai suka ce dole sai an furta shi a baka kuma an yi shi da kalmar da ƙarar za a gane komai kamar na dawo da ke na komo da ke na fasa tashin ko kuma wani abu da za a iya fahimtar cewa komai ake nufi kamar na janye to shi ke kenan yanzu dai komai ya huce to an daidaita ko wani abu makamancin haka wannan shi ne komai baya aita a kan niyya kawai amma wasu suka ce to idan kuma misali ya sake ta saki ɗaya ko saki na biyu to kuma suna gida sai kuma kawai ranar nan yana zuwa sai ya ja hannunta suka shiga ɗaki ya rarrashe ta amma bai ce mata komai ba kin yace ce wallahi kin fiya kaza suke nan kuma sai ya tafi wasu ka ce to ai alama ta ta ya dawo da ita ke mutumin da da shikenan an an yi saki ko ana ta fuskar shanu amma kuma yanzu ya haka to amma gaskiya kiyaji da haka wannan saraha baya nuna kome kai tsaye ko yana zuwa da can ga yadda kuke amma da ya tashi ce ta yi masa abinci ta yi masa abinci ce ta zo ta zauna na ci tare suka ci tare wannan ya dawo da ita ko zai da ita shi ma wannan wasu suna ganin cewa kome ne wasu ba suna ga a'a sai kuma an tambaye shi ya tabbatar da kome ne amma idan ya neme ta kuma fa wannan mutlakan kome ne duk da cewa malamai suna da mazhabobi guda biyu akan shin a iya komo da mace ta hanyar aiki ba sai an gaya mata a maka ba ah, imam shafi'i da imam ahmad a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa da ibn hazar al-zahiri su kan sun tafi kan cewa lallai sai an faɗa sai an furta maganar aiki ba ta tabbatar da komi saboda musamman shi aiki zai iya ɗaukar sama da abu ɗaya ai ana samun ja'irar da suke sakin matan nasu kuma su zo su neme su saboda akwai wanda shi zuciyarsa tana da sha'awar aikata sabo ba shi da bukatar sabon amma shi zuciyarsa ce kawai manyan sabo ita dole duk abin da ya zama haramun shi ta fito ana samun haka wani ya kace ba ta saki kuma ya ji kuma ya juya yana neman magana ta biyu kuma ita ce a maganar mazhaban ta Imam Malik kuma shi ne kaulin ɗaya cikin akwal na Imam Ahmad ibn Hanbal akan cewa in dai ya tara da ita to kawai shi shikenan kuma wannan shi shine ra'ayin Abu Hanifa ma da ya tara da ita shi shikenan komai ya tabbata saboda al-fi'lu yanzilu manzilatal qawl manzilatal manzilatal qawl ma'a niyya a wannan babu ne wannan na babin komai aiki a babin komai daidai yake da magana tare da niyya da haka wannan ka'ida ce law ne doka ce za ka shi sa ga mu a malikiya abinda muke tabbatarwa kenan to abu na ƙarshe da za mu ƙara tattaunawa a kansa shine malamakin ijma'i akan cewa ita raja'a ɗin tana da sharaɗai zan ƙara mai tasu sharaɗi na farko wato ya zanto sakin bai kai saki uku ba da zarar saki ya kai saki uku ga ta shi kenan ba magana a ba maganan komi idan kuma bawa ne ya zama sakin bai kai saki biyu ba shi ma da zarar ya kai saki biyu ga wanda yake bawa to shi kuma ba maganar komi sannan ya zanto kuma ba ba kanta ta yi ba idan fansar kanta ta yi to ba magana raja'a saboda akwai ma saɓani a kan kul'i warware aure ne ko kuma saki ne wannan mun tattauna a ƙarshen ƙarshen karatun mutum a wancan lokacin cewa shi kul'i saki ne tare da warware aure idan ta biya kuɗi aka sake ta to wannan ba za ka ce kuma ka dawo da ita ba sannan kuma sakin da za mutum zai iya masa kone ne sakin da ya tare da matar amma idan bai tare da matar ba to mutum ba zai koda ya take ta to ta ci rabin sadaki fa nisfu ma farattum to amma kuma ba maganar raja wannan shine abin da malamai suka yi ijma'i a kansa za mu dakta a nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sa wanda muka kuskure kuma Allah ya fi mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum